اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أبتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية عبد الله بن عمر shi ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama muslim da imamu ahmad suka fitar a littattafan su annabi yana wannan addu'a zai kwanta bacci allahumma innaka khalaqta nafsi ya allah kai ka halicci raina wannan babu ja kuma kai za ka ɗauki ran kai ka halicce ta kuma kai za ka ɗauke ta laka mamatuha wa mahyaha mutuwa da rayuwa tana hannunka mutuwar raina rayuwar raina naka ne yana hannunka ya ubangiji da kudurarka in ka dama ka rayar da ni in ka dama kuma ka kashe ni ba wanda ya isa wannan in ba kai ba kai ne antal muhyi wa antal mumitu mai rayawa mai kashewa wa anta ala kulli shay'in qadir kai ne mai iko akan ko?